أن أصحاب الكهف والرقيم منك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 mutanen garin kwakwan sarki sarakuna shugabanni hakimai na wannan gari na kwakwan sarki wadanda dukkaninsu ga mutanen da su shugaban majalisar malamai ta abubu lokar gaman fadilatul doktor shek imam Sulaiman ba wa ajubu na tare da kyawun da farfajiya. Akwai alamomi mai girma farde yola wanda yake shi ne mataimakin mai na daukarwa da jihar Kebbi a ajiyar agaji muna tare da shi a wannan farfajiya a cikin wannan wa'azin. wato wannan ya kowa kamar dai wa'azi ya jiha wanda ya gada dazan da jama'a da suka taru wannan wurin akwai ɗaya daga cikin iyayenmu kuma kamar da malam muhammad nasiru ya amata aliyu malam abubakar giro shine limamin sauna ana ya ƙara rayuwa albarka wallahi wanda da da tun gani ya tun gaya kuma ana nan ana ta gubar mai ne ana ya ƙara mana yawa albarka akwai mutanen kai iyaka su ba su sun dararo bula tare da su a wannan wuri ana nomi musamman ana a abokan argungu darakta da darakta da da'awa malam muhammad nasir sani imam akwai mataimakin daraktar ilimi da ilmantarwa malam abbas muhammad fada muna tare da shi kai kusa ne nake zai shiga wani ƙididdiga mutane da muke da su a wannan wurin to sai mu kai zai ba mutanen kan iyaka mutanen fakon sarki wallahi da farko muna addu'a da ta kamu da kai an mutunta mu an darajarta mu an girmama mu an ba abinci an yi wani ni'imomi da karinci Allah ya ƙara mu rayuwa albarka yan uwa masu albarka ba wani karatu za mu yi ba amma abin da nake so da tunatar da mu shi ne siffofin ‘ya'ya na gari wai wane ne ɗa na gari Me ya sifarsa na halayensa me ya ɗabi'unsa to wannan shi ne ilo ya babu dama za mu tattauna malamai suka ce fa'inna min a'azami ni'adillahi alal'af yana daga cikin mafi girman ni'imar Allah akan bawa an yarzuquhu waladan salihan shine Allah ya arunta mutum ya ba bashi da Ya kunu ƙurrata ainin daihi fi dunya da na kwarai shine wanda ke zabowa farin wato sanyin idanu haka hausa ake cewa aiko ƙurrata ainin sanyin idanu farin ciki ga iyayensa a nan duniya wallahi mun daɗe ne ban mafaita ya gaba ko sai da na fahimta wallahi sai da na wallahi sai da ni fahimci ba al'ayar da wai ake nihi da ɗaya zaman maka sanyi ido shi ne lokacin da Allah ya azurta ka da ɗa yana yin abin da ya dace da addini irin abin da kake so sai ka ji zuciyarka kamar wasu ruwan sanyi ake zuba mata to shi da gari shi ne wanda zai zama sanyin idanun iyayensa a nan duniya wa sababan rafa ta hima kuma ya zama sanadiyar ɗaukakar darajarsu wato fil akhirati a Allah subhanahu ta'ala ya ambata mana a suratul furqan Yace su ibadun rahama bayan Allah nagari addu’a suke Allah ya ba su ƴaƴa na ƙwarai wallari na ya ƙuru na rubana haɓina min azuwa jina wa zurri ya tina ƙurwata a ayyun gaskiya ne wajen allalin mutane imama Allah ya ce muminai ibadun rahman su wallazina ya sune su ne suke cewa rabbana hablana Allah ka ba Allah ka yi mana kyauta Allah ka yi mana baiwa wato abin nan min azwajina na daga matanmu na aure wa zurriyatina da zurriyanmu ka ba mu a ayunin wato wanda za su sanya ya mu Allah in za ka ba mu ba mu matan kwarai in za ka ba mu ba mu jikoki da ɗiya da za su zama ƙurrata a yi suka ce ana nuhin ƴaƴa na gari su ne ake ne waje na lilmuttaƙi da imama Allah ka sanya mu mu zama shugabanni ga masu tsoron Allah aka ce irin wannan shugabanci na izala kaga wannan shugabanci Allah ya ɗauko mutanen kirki bayan Allah salihan bayi ya ɗora ka a ce kai ne limamin su na juma'a wallahi arziki Allah ya ɗauko ka ya yi maka limamin hamsu salawat wallahi ka gode ba Allah a ce kai ne sakataren ƙungiya kai ne mataimakin sakatare kai ne an ramma kai ne wanda za ka zo ka ja aya kowa ya shiru ya saurara wanda ka gode ma Allah ne ma'anar waje na lil na imama Allah kai mana jagora Allah ya ce nan abin da ake nuna mana tasiri da muhimmancin sabon da kwarai in Allah ya azurta ka da ɗa kwarai kar ka bari masu ingiza su ingiza ka kana wato wulakanta nanka malam kun gane mu wallahi ba alfahari ba mahaifina na nan da da kaje gobe wallahi ina ba kuɗin mota ka tambayi muna matasa mun yi lokacin da wasu da cija muna ji suna zage mu suna ingiza mu su ɗaya muna albarka fitar da mu suna cewa ma musu addu'a Allah shiryar da su ma'aji yana nan da rai in yanzu kan je mera kake kana faɗan mala abubakar mala garba mera yana nan ko mai fulla ne ka tambayi ni ina ji mu kunni na ce ya sun lalace yaro ya sun lalace fasu su je magana sai ce a'a mu ci gaba da yi musu addu'a shirya Allah ya su kuma haka da tija nan wallahi suka kai mana addu'a Allah ya kara mana yau su albarka yasa kullum nika da cijo na nakan tuna da abin nan da yake cewa zai mana addu'a kwanan nan na gaya mu dr suleiman ba na ce da cijo ya ce in gaya ma yana nan yana muna addu'a to wanda haka ake so da cijo ya zama ba wai kawai wayansu mutane marasa tunani marasa hangen nesa suna ingiza ka suna hura wutar fitina tsakaninka da kai da ɗanka ba me ya yi me na zagi me na tuka ga ya iskan gari nan ba a zage su ba ga sunan sun tambade, sun lalace ba su bar agwagwan mutane ba kutattan mutane su ɗauke ‘yan kayan mutane su ɗauke amma kai Allah ya azurta ka da ɗanka ba a gani na cikin wannan zabgar billahi lazi kayi arziki akwai wata tsohuwa aka gaya mata aka ce tsohuwa ta ce da ɗanki ya lalace ta ceto ba ta ji kwarai ta kira yaro ta ce kai an ce ka lalace ya ce to da nemi an ce ka shiga kwarai yanka <laughs> ya ce wa kira nihin izala ta ce eh ya ce ni da ko sallah bane ta ce to ka huta hasbunallah lafi wani maloki wai ka ji wai wani fahimta irin ta cike da Allah ya azurta ka ya taimake ka yaro ka ya gane addini kawai wasu su dinga zuga ka ka mai albarka idan ka ɗaya mai albarka ne za ka samu ga wayan da ya kamata a ɗaya mai albarka ba a ɗaya musu ba dattijai ku kula sosai kuma wata rana ba zo mu yi darasi na musamman mai taken uwaye na gari siffofin uwaye na gari kuma za mu zo kan kotu rana mu dawo ga siffofin wa'annan ‘ya'ya na gari da muke magana ‘ya'yan nan ado ne duk wanda Allah ya bada ya yi masa ado ya yi masa kwalliya Allah ya ce almalu walbanu almalu walbanu da zinatul hayati duniya hmm. walbaƙiyatu ƙwalihatu khairun Gaskiya. ثوابا خير عند Allah ya ce almalu dukiya walbanun da yaya Allah ce zinatul hayatid duniya kawa ne na rayuwar duniya ya Allah ya baka da yayi ma ado shi yasa kusanci kai ne diyanai tangwal tangure kai da su duk inda zai shiga ga yaran mu nan duk inda za mu shiga da su muke shiga saboda ni kawa ne na rayuwar duniya a san ka a san sana'arka duk inda ka je ka yayan ka tare da kai wallahi na shiga gida shekaran jiya da yaro na karhe ɗaya da wani abu yaro ne ga yanan kwanci da wata shekara bakwai ba na ce ka je ka kwanta ya ce ma ba zai iya bacci ba sai da ka yi bacci wallahi ɗan shekara bakwai ga irin na zo na rufe gida na yi nan na je dama al'ada na shi sai na je wajen tsohuwa akwai abubuwan da ya kamata in yi kare da ita wallahi yaron nan na zaune ina kallo na na kare na to je ka shiga gida sauro a kwanta yace sai na kashi wuka kwanta shi wannan ba mai arziki ba to wannan shi ne aƙida ta tsada sunna karka yadda addinin ka daban addinin ɗanka daban ku haɗu ku yi addinin A wani da cijo a augi ana ce da shi a ganar sahari wannan mutumin Allah ya azurta shi da 'ya'ya sun gada sunna kan taso daga bera ni jikarsa ne ba yana alfahari ba to al'ada irin tabu mu kaga can ƙauyenmu to sai in muka zo gida da irin biki ko na abu ya taso wallahi tallahi billahi karhe hudu uku da rabi hikatar da kowa gida ne duk wani wanda a da namiji sai ya tashi uku da rabi zuwa hudu idan aka tashi me za a yi a fara ebo ruwa a cika gidan da ruwa a tabbatar da duk wata kunya da a gidan nan an samu ta ruwa a je a yi arwalla kowa da ku a domin su har karatu ya aka yi karatu su bayan ta yi a tashi a yi sallah sannan kuma a ci gaba da karatu sai gari ya waye har aka kada kurciya nace mai ce kai tashi nace kai tashi ya ce kaso da baka da biya ta ku nace kai ka zo da cijon kar kana wahala da mutane ka shi mutum cikin dare sai mun tashi mu ba mu saba haka nan ba yace to in ba ku saba ba sai ka koya da sai nace to na kin koya da sai to kamar tawa duk wanda ya sai ya san shi haka yake mutum na mai zafi amma ka da jika wala haka yake hankuli da Allah ya ƙara mu rayuwar shi albarka ya gafarta masa hadisi ya tabbata daga Abu Huraira annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce idza mata ibn adam in qada amaluhu illa min salati idan da adam ya rasu duk ayyuka da sun tsaya tak sai ayyuka guda uku sai ce sadaqatin jariyatin sadaqa mai gudana ko ilimin da rufi ya karantar wanda ake amfani da shi ko ɗa na gari to kai sakatai ka zo ka yi min ko sifa guda ban waɗi kuma nan da yake kwance dokta na ce bai iya karatun nan dokta da taimakon Allah ka ce in taso na taso da duka yi ma'aimar allura da Allah abin komin kiriya goma an kara ma goma Allahu akbar daga cikin sifar ɗaya na gari daga cikin sifar yaya na gari shine al'imanu wa tauhid su ne wa'inda suke riko da imani da Allah da tauhidi tauhidi ko kafar katako wallahi wallahi ɗa na ƙwarai salihin bawa baya wasa da aƙida baiwar gida da aƙida bai yadda da laya bai yadda da karho bai yadda da shan rubutu bai yadda da wato surkulle wallahi duk abinda da kun gaji yaran nan na faɗi wanda a daidai wallahi muna tare da su wayanda abubuwan sunna kenan wallahi bai yiwa kana da awar sunna kana rike da wata laya ko kana rike da wani karho ko kana bauta mu wani abu wanda ba Allah ba wallahi ba shari'a ba ce shirka kwata-kwata ba a yi in dai mutum ya ce ɗarin ɓarai ne to dole ya rike imani ya runguni tauhidi tsakani ne da Allah sai sa matashi na farko da ya fara karatu nan me ya fara magana tauhidi domin hana su al'umma ta gyaru sai ta dawo ta rike tausidi, jabin idan ta rike tausidi shi zai sa a zauna lafiya yan uwa abu na biyu shi ne luwa da zai daga cikin sifar yaya na kwarai su zama masu biyayya ga uwayensu Mine da biyayya ga uwaye duk abin da uwaye suka ce ka yi in bai saba ma Allah ba sai inda ka ya ƙare kuma duk abin da ya saba ma Allah ba za ka taɓa yadda ka aikata shi ba wannan yana daga cikin sifar ‘ya'ya na gari abu na uku daga cikin sifofi ‘ya'ya na gari shine almuhafazatu ala sala kiyaye salloli kowace sallah mutum baya wasa da ita kowace sallah mutum baya wargi da ita kuma yayi ta masallaci tare da liman a cikin jam'i daga cikin sibobi yaya na gari husnul hulki kyakkyawa ɗabi'a me kyakkyawar ɗabi'a girmama manya ganin girman da cije ganin girman malamai mutunta masu mutunci kowa ka ɗaukai matsayin uba kowa matsayin uwa kowa duk jagora ka ba shi girman shi ka mutunta shi ka girmama abin girmamawa wannan duk yana daga cikin usulul khulq ka zama mai tausayi ka zama mai jin kai in Allah ya azurta ka da wani ilimi ka amfani mutanen garin ku da shi na biyar ɗalabar ilimin shar'i matasa daga cikin sifar 'ya'ya na kwarai mutum ya taya tsaye ya nemi ilimin addini sai inda ƙarfi ne ya ƙare ya yi karatu ya karantar ya yi karatu ya karantar wannan duka yana ciki na shidda da'atullah yi wa Allah da'a wastinabul ma'asi da nisan da saba ma Allah bai yiwa kana da kwarai a dinga ganin ka ka lalata ɗaya ware ka lalata yar gidan ware kai ka lalata sarbiyar wance kai kai zama sanadiyar mutuwar auren wance kai kai kaza wallahi ba ɗabi'a ce ta wato ya'ya na gari ba Allahu akbar mu ci gaba a ci gaba sai sahe wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدرك الباكين إمام ناصر أبكر بيرا الله تبارك الخير شو معنى ذلك المعشان بوتان